الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد جمع مسلمين السلام عليكم ورحمة الله bayan gabatar da gaisuwar musulunci insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowane yammacin alhamis a haɗu wannan masallaci na abu hujjara domin mu fi tallin ɗahiriya da talibi na da babban malamin musulunci imam ya haya na wari rahimahullah ta'ala yau ma wanda yammaci na talatin watan biyar shekara mutum musulunci tun daga hijirar ma'aiki daga makka zuwa madina zuwa yau shekara dubu ɗaya da ɗari da arba'in da biyu a cikin watan biyar kuma ƙarshe dai wanda ya mawaka da yammaci sha hudu watan ɗaya miladiya dubu biyu da ishirin da ɗaya insha Allah za mu tafi karatu mu na yau akan satin da ya gaba satin da ya ta an bani labari ta hanyar na tsakka cewa an buɗe babe da ɗari ɗaya da ishirin da takwas babu jawazin istirƙa'in alal kafa babin da ke magana akan halaccin mutum ya bankere ran wanda yake hilari da laifi halal kuma halaccin mutum ya ɗauki harsan guda ya za guda idan lam ya fi shafan auren in bai yi tsoron furen yau al'auren ba kila wandonsa yana da yake tuwa kafin ya cire tuwa ana gani al'aura sai kai yayi ko ko a'a sun na kai sai ke dauri zamanin manzo Allah akwai waɗanda tuwansu na karmi na kuma mu ma mun yi wannan lokaci wasu na nan ka wasu su dar mawalki wasu su dar man dan abin da sanin saka ba su sa wando wannan lokaci yana yawa karancin tufahi shi ne idan mutum ya ce kawarsa guda ya tsora kan guda in ji laura sai ba a yi jin tsoron zama ta su bayyana to ya halatta don haka mutum yana halatta ya ɗauki farafin gida ya karɓa ko ce yake ko zaune yake kan kushi amma ya lalabi wannan saboda ba ya halatta mutum musulmi ya yi kakaci a ga al'aurar shi ko da daga kai sai maza ne ko kuma daga ku mata jinsi ba ya halatta wata mace ta bari wata mace ta al'aurar ba ya halatta wani namiji ya sakaci wani namiji ya ta al'aurar ba an ce la'anar la'un nazira wani manzuri an tsine ma mutumin da ya yi ya ke fatan kallon al'auran mutane kuma an zai nema mutumin da ke sakaci a al'auran shi haka ba su zuwa ban daji su guda gaban mutane kuskure su ne lafiya tuli inda su za a yi jumla zana su za a yi su ne su zuwa ne sai na da wahala inda a shirya mutu ya samu ko bayan wani tudu ko dun wasu itace ko bayan wata kunkuwa ko bayan wani hicci alabe su kurce hasa daga kallon mutane in mutum ku waɗanda ya yi nisa ko da an gane za a kamshin cewa wani na kuma ga al'aurar don haka wannan irin kwancin ko zama halaliya ne wajawazin kuhuji wani wa mutabiya haka nan ya halatta mutum ya zama ta kama tela wanda kuke ce ba zaman yan sarki wa mutabiya kuma ya halatta ya yi tungume a cikin wani alarji sai ya haɗa su sai ya tungume su daga hannuwa na ya yi haka ya halatta bai tsoro ya faɗi ya wuce ne in ya yi haka nan ba komai to cikin babin namu kuma an ce an karanta hadisi na ɗaya na biyu na uku na hudu ina ganin an ce kila na biyar ne za a tashi haka ne hukumance. to bari mu tashi na hudu yace wa an kai laka binti makarama radiyallahu kana an samu daga sadiyar makarama ala ta ce ra'aytu nabiyya wa huwa qa'idun al quran na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune kuma al quran yana tungume ta hannun yallawi yallawi kaurinsa yana zaune shine kursafa bai ehem yace ta ga nan sallan ma ra'aytu rasulullahi mutakashi'an fi tilkati urqitu min al-qarai yace lokacin da ga manzon Allah zaune irin wannan zaman kuma ya bai kamar ne ka ce kanka zuciya sai dai ya dan razana shuri shi ne ga mutum ya kariya na dai dan kace ta da kira kan da shi an kararo aka tsora kanka yi ya ka danya ne kashi kaduwa ta kama saboda gani ba fi fi halitta Allah yana zaune da duk alamu bukace shi manzon Allah halinsa ne ba da zuciya da duniya ba komai ga wani lokaci har kuka shi ke da haka kai abin ya rahata na cewa mafi biki halitta gaba daya manzon halittu ta da duniya gaba ɗaya kuma manzon mafi biki annaba kuma duk kai ya razana manzon Allah haka shi ko an sanya shi ya zama irin waɗannan halaye saboda shi ne mafi don haka halayensa na tsoron Allah za su yi na kowa yanzu ana ahara kutum billahi wa aka kafin da ku ta ce wallahi da duka manzo Allah cikin na halaya wa istu sai aka rasa zanin ina makarkata min alfaraki saboda ɗai kacewa irin da ta kama kawa abu dawuda wa tirmidhi dawuda suleiman bin asaf da ruwaito shi da Muhammad bin Isa Abu Isa ne Tirmidhi don haka hadisi ya gwada mana zama tungune to ya halatta kama kamar yadda aka fara cikin abin da ba da cewa zaman mace da maya hadisin mu na gaba yake wa an sharid bin suwaidin radiyallahu anhu an samo daga sharid bin suwaidin Allah madaukakin sarki da shi ce, ala ya ce ala marrafi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce manzo Allah ya ya biyo kai na ina zaune wani guri ya a akai wa na jalisun kaza. ina zaune haka haka yace wa kada wa zahatu ya yadi al-yusra khalfa zahari yace ko da manzo Allah biyo na dauki hannuna a jefa ta bayan bayan ina ina na yi. dangane da ita ina ɗan sararawa yace wata ka'atu ala aliyati yadi na ɗan jingina ma'ana na ɗan dogara ga wannan Allah shine na da cikin tafi wannan shine Aliyatun tafi amma Allah ya duwan ya haka ne amma wannan kamar bisa ga duwan tafi na dama abin da ke duwan wani wurin da nama ya kasarta wannan wurin nama ne ya kasarta na yi haka da hannuna na hagu fakala sai ce min a taka hudu ki yi hakal magazubi ta. suwaidi Farid bin Suwaidi, za ka yi irin zama na waɗanda Allah ya fushi da su haka za ka zauna kai irin zama na waɗanda Allah ke ki waɗanda Allah ke kyamu su ne suwa su ne Yahudawa alaihi kuma yahudu su ne waɗanda aka yi fiye da su su ne waɗanda Allah ta karanta fatiha kullum sai ka nemi tsari kada Allah ya farka da daga kaga rayuwarsu ghairil maghdubi alaihim wala dhalin ana roƙo Allah ko kowace fatiha sai Allah shiryar da kai kuma bai mana da shi radar ladina alhamta alaihim hanya waɗanda kai shirya a kansu idan nabiyyi da wasu dukkan yi da wasu ƙarari waɗanda Allah ya ce wa suna karafi ka. ne ma Allah ya za kan farki su ima annabi da aka karanto mai kisa annaba suratul al'amin Allah zai karanto mai su na wajen annabi kuma sha tafas sai ce fa bi da ku muku tadi game da shirya waɗanda da misali maka tarihin suka akwai koye ta kaji sannan an ce mai wata bi millat Ibrahim hanifa ko akwai koyi addini annabi Ibrahim mai karkata da kuma kowane irin bata ko ni irin bidiya zuwa ga gaskiya kadai dan haka nan kaga nan kwaikwayo da mutanen kirki abu ne mai kyau abu ne wanda Allah ke so kwaikwayo da mutanen banza abu ne wanda Allah ke kya in Allah ya kyamaci mutu abin da hakkin da mutu ya kyamata in yana da wasu dabi'u na yi suke masa da shi ka kyamaci waɗannan dabi'u ina fatar an gane wannan sai manzo Allah ya tsoratar da shi ga irin wannan zaman saboda zama waɗanda Allah ke fushi da su wani sifa shi ne sifa mutum ya haɗa hako da dogara gare shi saboda kan neman sarara saboda jiki zama haka yi a dan sarara wani lokaci ko mutum ya jingina ko kuma ya ɗan kintira ya kwanta ko wani makamancin su to sai haka kyamaci cikin waɗanda kamannu kintirawa baki ba kwancireren baki ba tungume baki ba ta matela baki ba in an ka kyamata mutu ya ta hannunsa na hagu ya dogara da shi zama ne irin wanda ya huta to ya inda ta hannun dama ta yi Allah ko hannuwa duka Tun na ba laifi inda ta dama ce ba aizan ki saboda hannun da hannun hagu ce aka gani ya yi haka sai aka shirya da shi ga abin da ya an gane ko shi na ma da ya ce ammar kudu ya ce da ya kawo wannan bin hukumi ya kawai. yace ya annabi Allah ya yi bayani cikin hadisan ga akan kwana akan gehen dama gehen hagu reran zama kuma an halatta gehen dama tela tungume ya halatta yace wa baki shay'un rabi'u shine abu abu abin da rage abu na hudu wa huwa tawmu ala al-jambil shine ai bayani akan kwanci ta gehen hagu ba za a yi talla ba a jihi shi ma ka kwanta in ka tsirge ka fara da dama yana yiwa ka fara da kwanci gehen dama ka tsara hannunka ka yi arwallah in bakin da hali ka ambaci sunan Allah ka karanta ayatul kursiyu ka karanta kula utai da kulu wallahu ka shafi jikin ka kwanta kwanta gehen dama ka kwanta kuma ka aza hannunka ka yi hilo da shi ka hilo in yana yiwa in ka ka sai ka koma dama in ka ka ji ka koma rairaya ina ci shi ma kwanci gehen hagu ba ala zahari la ba shi ma kwanci reran ba ala aitari kwanci bisa ga hannu hagu ba la ba ala aimani kwanci hannun dama a dalu wani yafi kwanci hannun dama gehen gehen dama shi ya mabi kwanci gehen hagu halal kwanci reran halal ya ce wa naumu mun tsabi an bayan baki illa da hajjati amma kwanci rubuta ciki ce baya da kyau baya kamata sai in bukata ce za ka da lahiya wani biki gare ka gaban ka abin da abin nan naka sai ka ba fanka iska kai yuwa ka ta gare shi wannan ya haka ita lalura ta ce lalura su tuɓe kulma hazura lalura ta halatta abubuwan da yace amma al-qu'ud fa inna jami' al-qu'ud la ba'sa biha yace duk sauran nau'ukan zama babu laifi gare shi wala ba sa an ya kauli al-insanu mutarabbiyan ba laifi mutum ya zauna yana mai sifar amatilla amatilla shi ne mutum ya hukunta kafuwa a ta ga kaurin su kuma su shi ne tarabu yace wala ba sa an ya jalisa huwa muhtabi al a ba laifi mutum ya zama su guje in aka fa afuwan zai rike abin illa dai wannan abin wannan ka yi tsafin kwana yana da hadari ka yi tsalla a sunahin ka zo kana zikiri in kana haka ga dan sauran kwanan da kai yanki kila in ka tashi ka yi kiyamun laili ka so idan kuci kwana in ka tsara ka kwana na sai nan take ka wuce to in mutum yana tsoron haka nan sai ka tsara saboda tsaron kiwon lahiya tsaron mutunci don kuma mai irin sama na ba mamaki ya fi sa sauke fit

ya san kudu na wurin gobe ne tuta sai ta yi ta baba dillani ta karami yaro ya ce baba tutu eh, za ka yi ta a yake to tuta ka yi yadda ya ce ma yaro na ba ku ta ma yau in muka koma gida ina kaka cewa mun kai to ce ta inda baba ya tuta <laughs> sai ya ce to haka na za ka sai kama wani mugun maraki wani mugun mugun maraki mai mugun mugun tuma sai aza kan nan bisa sai ci maraki ya ci gaba da tuma ya sai faɗi ya soke ya sami ruwa ya tashi ya tsira da da da ya yi da tashi mun kuma gida ina za ka ce muka yi joji kai da maraki ya tashi ne bai kauna a koma gida a ce an san ba da labari ya fi wannan bala'i da gare shi amma wasu in kai tsohon da ji barka za ku komi wata rana majalisin manzo Allah wani yayi bunka bunka sai mutane suka kirkice zaya sai manzo Allah ce bima ya tsiri a duk bima ya fa'al manzo Allah ce kani abin da kana yi don wani nawan ka shi kenan sai ka tafi ko ko alama maza ka shanye ruwan dariya su don haka gaskiya in za a duba kalli abin zai kyau tuta za shi da dariya saboda kana yi ina yi don Allah ya jarabe ni ka ji ta ubangi ta kuma sai an na dariya cikin al'amarin ta to amma tsakanin da Allah al'adu wasu mutane na Hausa Fulani ba su su harka tuta cikin daba eh amma a muna da kabilan sai ta tuta dun farin ciki na farka ta a yi maka sosai in kyauta sai a dire don lafiya ta al'azaba an gane shine aka ce wannan zama na al-muqtabi al-kursafa yana halatta amma dai ron al'aura sannan da tsaron rashin faduwa ga mai zafin kana rashin zama haka nan tunzumi saboda kiwon lahiya ya yi zama alkhairi amma ni a shari'a ya halatta yace ya zai yi kacce ne shari'a tungumi ko kursa ba'a ce ma'ana ya da abin ga kama. sama wata kai da da guda biyu tsaya aka kare shi wannan zama masu masu rama sun kai yayi ne mai kiba bai yayi ne yana yayi mai yawa masu Allah ba su yi jumbe amma wanda aka tsaye ga ciki kwarai shi ne dan aka ne aka abu dai da ciki dai ga ne, dai ya ga cinyoyi ne. abin da abin da cinyoyi dai yi shi na yace shi ne ake nufi wa yaj'alu yadayhi a ala da sai ya sake hannuwan ka guda biyu waɗanda zai jinku kwauri ne da su shi ne ake ce makon safa ce ha ga la ha ga aidan la ba a tafiye wannan dungumen babu ko bi gare in kai mu shari'a da musulmi ya annan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da saboda manzo Allah ya irin wannan zaman wata mace ta ga yana irin zaman inda bai da kyau da manzo Allah bai haka yake wala yukrahu min illa ma wasafahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba wani zama da kake mata sai wanda manzo Allah ya sifanta fa innahu bi annahu idatul zaman wanda Allah ke fushi da su yayin ya ja'ala ya dahu yusra min ta harihi. ta inda ya ɗauki hannunsa hagu ya sa bayan bansa ya ja'alu badan al-kaffi alal al-ardi ya sanya tafin tafin abin ga cikin tafin sa shi a bisa gaban kasa Alal al-ardi wa yattakiu alaiha ya dogara gare ta haka yana dan sararawa shine abba su fa inna hadhihi al-qida sabahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wannan dan zaman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya siffanta shi bi annaha qiyatul maghdubi alaihim kama ne na waɗanda Allah ke fushi da yahudawa ke da bi'an nan haka an ka kyamata da duk wani musulmi na duniya irin wannan amma law wada al yadayn kayfma yace amma da duka hannun ka ne ha baya gaba ne an gane ko dun wara ita hari bayan ba sai duka hannun ya kada wattaka alaihi ma ya dogara gare su nan baya wala ba sai ji wannan bai da layi walau wada al yadal yumna wala ba haka da hannun dama da ya ajiye jingina gare ta kuma ba layi don ya kula ba ita suka hadawa wa inna mallati wa safaha biyu? sallallahu alaihi wa sallam. wanda manzo Allah ya sifanta cewa wato ita ce zaman waɗanda aka yi hushi a kansu an yaji alal yadal yusra min kalbi zarihi ya sa hannun ta hagu ta zama bayan wa ya ji alfani na ha ai aliyatai ha aliyata ha sanya waɗannan nama na su kashi a cikin kasa ya dogara gare ko ya tsiki alaiha fa hazihi hiya allati wa safaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ita ce manzo Allah ya sifata bi anna haqidatul maghdubi alaihi shine zama waɗanda aka ci mun samu da wani ba mu sani ba da kowane irin hannu ka aza uwaye mu hana musu ko ba haka ba haka muka tashi akwai wasu abubuwa da mahaifi ne ke hani in ka da karatu zai ka ice ba a sun haka kuma zama bakin ko ba mahai mahaifi bai mu ba su bane mutum zauna bakin ko ba haka ne ya eh, ma ba ta kuma zama bakin ko ba ba wani dalili ya hau don haka za su ce ka a zauna kan mutum ya dogara mu yau mun samu ilimi in ka jefa hannuwan gaba ɗaya ba matsala in ka sa ta hagu ka dama ita kadai ba matsala amma ta hagu ci an kana kai amfani saboda ya gudawa irin wannan cikin wannan ya gwada muna Allah in ba ya so yana son ya kai ya ce ka zuwa kai faɗa da shi ka ke shi da kulliyar ka gaba ɗaya ka kai al'amari duk wata al'ada ta shi in dai shi da ke ban da kafi nai ne magana sai ce zamanai ne kwanciya nai ne duk wani abin da yake da shi Allah yana yana gayyata ka kai mutum mutum bi in bai son mutumin da yana so komi na shi ka bar shi ka nisance shi kuma wannan shi ne aka imani shi ne ake ce ma imani amma ya ce su hana wa ta'ala ba mai ya kafur bi tabu ta yi min billahi ina na haya ta ce cewa farko Allah ba ya ta ba karɓar Allah na'am haka ka ta bayyana نعم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة نعم فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها نعم والله سميع عليم يعني لا إكراه في الكتاب كده تمتم يشكو مسلمين أما أنا كراه fada mai kyawu musulunci da zabilansa da kasancewa kasawa ba duniya na lafiya in bai kasa ba in suna da gwamnatin musulunci ya biya jizya ya zama ne kafirci ba kuma abubuwan da bai halatta ya bayyana ba sai zuwa waje sha muku jiya bayyane bai zuwa ya muku kike kiran ibada ba bai kama tafiya hanya za a hana shi yana cin wasu abubuwa haramta su ba zai ci su bayyana ba a hana shi ya zauna da tsakani kaga dai an an hana ma addini hanyoyin da zai yadu ko ba haka ba dan kiristoci ba da wa'azi su kira mutane ba da kida na su kira mutane yan shi'a ba da wa'azi na su kira mutane ba da wake wake ne da kida kida da macin ko ba haka ba da hawan daba ina su kira mutane ba ku wani dalilin da za ku da mutane don ba ku son sabon da Allah shari'a da muka karanta a sabon manzo Allah kawo su wani ka ba su son ta don haka ba su da abin da ba su ga in su biyan an yi kaki da tsakani da Allah to ba su ba su yadda ya su dauke da saboda suna adawa da wata suka dauki shari'a dan kala kato haka ba su so saboda ne su suka ba wanda yake tsakanin su Qur'ani daga Allah da zuwa gare su magana da duk manzo Allah zai kawo sharhi ba su yarda da kowane hadisi dan haka waɗanda kai ya zama kai musulmi ya zama wajibi duk mutumin da yake wani al'amarin Allah ka ci shi wanda duk yake Allah ka ci shi kamar yadda Allah ya ci man kana aduwan lillahi man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikael fa inna Allah aduwwun lil kafirin

duk wanda ke gama Allah ke adawa da Allah wa jibrila ko ko malaikati yana kuma adawa da mala'ikun Allah wa jibrila yana adawa da jibrila bi kana da mikail fa inna la atuli sabirina ina wanda duk yake malaika mikail ko jibril sabirina Allah ya kada da kauda kaga duk abin da Allah ka so in kai shi ko Allah yana adawa da kai wannan kana da musulunci don haka nan da abin a wajibin musulmi duk wani tsawa da haɗa wata fi da Allah baya so abin da ake ka muni ko ya mace cikin Allah ce la ikira ka din ka ta bayyana da kai ha shi da samu sai da addini saboda shi ya ta bayyana daga bata ya bayyana bautar kuma ka addini ne da bai da dalili ya da bautar kuma waliyayi ta bayyana babu dalili alqur'ani ya fauka da ta take zuwa duni wakilan ko ba haka ba abin ta zo min ni auliya Allah huwa waliyu Allah ya kore a rikon waliyu kuma bayansa ko ba haka ba ta haka nan ba ku yana da dalilai mabayana kuma a hankali ma riko wani wanda bai nan karke shi a jigon ka shi ka baka lafiya shi ka ba sai wauta ne da yana iya da ya kare kansa da mutuwa ku fara kare kansa ya ta aikin alkhairi ta kanta da jima alada zai tsawaita bai iya ba zai iya kare ka da baka musiba don haka da hankali da dalilan shari'a duk sun bayyana ba abota mu ne ba Allah ba shi Allah ce don haka fa wani dalili da aka yi wani saboda bai da itace bai da gulabi bai da kasa bai da kiloli bai da komi inda aka gare shi kawai suna wanda sunan da ka ambaci kuma babu abin da aka gare shi babu abin da yake yi to shi ne Allah ya ce kuma ya kafur da tabu duk wanda ya kafur ke madabu wa yu'min billahi kuma bayan ya kafirce madabu ya kafirce mai yaki inda yake bauta ba kowa bayan Allah wa yu'min billahi yi iman da Allah Allah ya ce ka faqad samtaka? yake wasu wuta don su kama ha, Allah ce ya yi jantalin ko da yake tsaka ta kace ba har kamar cikin rijiya za a zora shi sai aka ba shi ya giya bel tunkakke ka ninka mai shi uku za ya ya hikari ya kace sai an ka sai an ka tunka mai uku an ka bi ka an ka zura shi to musulunci ya fi haka nan karhi wanda duk ya riki musulunci ya riki ya giya ba ta kace mai halaka har abada har abada wallahi Allah ya faɗi wa wa man tabi autaya in ma ya ati yanka ko bibi ko ko Akwai wani wurin da aka ce wala ya dillu? Na ya iya Allah ya ce lalle ne al'amarin bai da shirya ta za ta zo mu tabbas shirya za ta zo mu daga manzanni Allah ya ce duk mutumin da yadda shirya ta fala ya dillu bai fi ranar duniya wala ya shika bai ya shi yanci gobe ran ta shirya wanda ya fi shirya ta Allah nan duniya bai bai bai bai bace yi ka mutu yana cewa mu yanzu abubuwa sun yi abu mu kai da gaskiya cikin fasiri ne Allah gaskiya ne addinin sa gaskiya ne annabi Muhammadu gaskiya ne kuma shari'a da zo ne gaskiya ne duk wanda yake ba ta ishe shi ba kan fada yau da haka yan uwa shine Allah ya ce duk mutum da ya kafirce madagu ya yi imani da Allah ya yi ku da yake da ba ta kashi ba da kenan sai ka kaurace ba ka buturce ma abinda Allah yake kyama ya saba ma Allah yayi kira su a bauta ko wani kira su a sai ka farrantar da kashi halli summa halli abu biyu da a ta halli ka wofin da ga bari abin da zaka dogara kai shi kuma ba Allah wa ta halli ka kai ka wasu da imani da Allah da dogaro da Allah da son Allah da tsoron Allah da biya ka wofin ka wanke kan take nan amman abu biyu da ayi wanka ayi kawa wanka shi ne ka bar ran ka kan ka daga shirka duk abin da ake riko kuma bayan Allah shari'a ce wata ka'ida ce fitar kanka daga layin ka ga wani mala'ika ko wani ba annabi ko a bayan Allah kamar yadda waɗanda Yahuda suka yi Uzairu suka mace kamar yadda Nasara suka bauta ma annabi ta suka mace ka aji kowane ba annabi ka yi imani da shi kai mai addu'a kai mai salati amma ga kun ka dogara gare shi zai kawo ma alkhairi shi zai ma babu ina fatan an gane babu shi to in ka wanki kanka daga bare duk abin da ya wadanci Allah sannan kai kawa shi ne kai kawa kai imani da Allah kai imani da shari'a da ya sauko kai imani da manzon da ya sauko wannan shi ne aka ce mai yaka kurfi samun ta yiwuwan da kai aka ce san kaka bin wasu alam fi kamala Allahu sami'un alim wannan matsalar ta biyo ne akan wagga matsalar da aka ce wani zama da Yahudawa manzon Allah ya ce zama ne na waɗanda ba a son mutum musulmi ya yi ne. Kene ya faɗa mana har wannan zaman da wani shawara ke kai wanda Allah na sace kai ba a son kai shi kai musulmi saboda shi saboda Allah kai ko ko da wani cikin da Allah ka kama duk wanda Allah ka kama komai na shi ana son ka mai Allah ya taimake shi don haka hadisi babi hadisi hadisai guda biyu da makarantar su wannan babin sun karanta da mu son wanda ka so Allah ka so son abin da Allah ke so da kyamar abin da Allah ya ke sai babu adamin majalis wal dalil babin da ke karanta da mu ladun majalisi da kuma ladubba abokin jama'a kowane mutum kana iya zama da shi kowane majalisi kana iya zama a a akwai irin mazaunin da kamata ka zauna akwai wanda bai halatta Mun san dama mun karanta cikin gaba manzo Allah ya ce kun wal julus ala turqat ayyan kun zama ka hanyoyi kuka ce ya rasulullahi ma la da buddu min majalisi kana ta ya kuma Allah la ba makawa sai mun zauna kan majalisocinmu muna ɗan kira sai ce to in ba makawa ku ba mu jalisi hakki sai kamar da sallama wanda ya sallama shi ya kamar da hanya ku kame daga bane banta mutane ko kallon haramiya ta kuka majalisi wanda hakki shi kenan ku zan saka ku ba ku In ko zama ku ne ya biya ce shege wani ya shege ya shege ne ya samu majalisi ya lalace wata da biyu a ciwon gaggawata to majalisi bai yi ba ya sa ma ka'idoji ko kuma giba ko kuma ne to ya ce da Allah ya wani kuje ka san da kan to duk wannan majalisi ya lalace kenan don haka abin da hakki ko wanne mai wani bayani ku yi ku yi mashi bayani ko yi muku sallama ku karba kun san yan ba su karba sallama in sun karba za a yi tunana ta kalmar kuma ya ce sallama ta wannan kalma ita ce ake ci gaba da lalata to ba a son ilimi da abin da shafi addini don haka nan da sai an ka kawo mana babin da ke karanta da mu ka ina na ya kamata ka zauna da ina da bai kamata wa ya kamata ka zauna da shi wa ya kamata, wa ya bai kamata ka zauna da shi ko addini ya hada komai kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin suratul nahl yace ma annabi Muhammad wa alaihi wa sallam ko وأنزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين. الله ما لو كنت تركيز مع النبي صلى الله عليه وسلم ونزلنا عليك الكتاب mun saukar maka da littafi kibiyanan na kulli shay'in to ya bayyana da cikin komi Ba hujan ko mun kan ya zama shiriya ga masu bisa shiriya rahmatan kuma ya zama jinkayin Allah wa bushra san da ya zama bushara ne musulmi na kawai sannan shi ta abu da rikin ya yake cewa ko fiye rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasu ya ce wa ma ɗa'iru yi kallibu jina haifin hawa'i ko fi sama'i ga wata waya ya ce wallahi ba wani tsuntsun da ke hira ya fifi ga kafin kasa cikin sararin sama illa zukira na min hu ilmin ba ce manzo Allah ya amsa mu na wani ilimi game da tsuntsun nan ko suna mun sa abin da kike sa sai ga da abin da Allah ya hikima wannan bincika abin da Allah yake sa tsuntsu ya je kama ya kawaye sai ne mu hakiya mu ina tafsir na na mun wadi hikima da Allah ya gwada cikin kudurar sa ko ka ka jiha duci ko wani abin da bai kai abin da bai kai su baka jiha sama ya tsaya maka ko ba kai yawa to wanda ya haka ne ya gwada akwai cika kudura da shi yace wallahi babu wani abu face an bayyana mu shi ne ko da sun su to kaga wannan ya bara mana addini mu addini ne mai kamala an yi magana akan ibadoji shi inda mun to da mu'amaloli da ladubba da akhlaqoji yanzu an shigo kuma ladubba mun yi magana akan abin da ya shafi tufahi ko ba haka ba an shigo kuma yanzu majalisi ya shigo akan man takewa abokin zama da wurin zama في حديث من farko an abdullahi bin umar radiyallahu anhu daga abdullahi dan umar Allah ya dauki sakiyar da sun kada ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai kiya kada ɗayan yanku ya tada wani daga majalisi da min majalisi da majalisi sun mai jalisi na ya zauna ku walakin da wasau ku dan ku dan ba ta fassahu ku yalwata aka ce daga wannan maganar da annabi ya faɗa aka ce wa kana ibn umara abdullahi dan umar ya kasance idza qama lahu rajulun babban mutum ne yana daga cikin al'abadala masu yawan ibada yana daga cikin masu yawan hadisai in an ce da abu huraira cikin sahabbai ba wanda aka gaba da abdullahi bin umar da yawan hadisi akwai yana da yan uwa amma dai abu huraira ce a gaban kowa amma in an ɗebe abu huraira su Abdullah ibn Ahmad ibn al-Asi su Aisha uwar mu'minai su Abu Sa'id al-Khudri da sauran su ana su ne maliki ko waɗanga manya ne gidan hadisi Abdullah ibn yana cikin kuma ko cikin su kuma shi ba yawan hadisi ga ibada kuma ga karanta suwa yasa aka yawan jin hadisan saboda ya zama yana karanta suwa don haka babba ne amma duk da haka nan ya fi shi ko masallacin ga wani faras ya girmama shi gashi ɗan Umar bin Khattab ne sahabi ne na kusa kusa da shi ban shi hijira amma in ya tashi kayan ya zama wurin sai sai bar maka saboda ku kawai manzo Allah ya ce la yuqiman la ahadukum rajulan wallahi kaza ɗayan ku yarda ta yadda wani mutumin majalisi daga majalisin sa tun da majalisi sannan ya zauna to ku kai mai karama kai kai yarda ga zuciyarka to yana yi wa aiki dan kunya ne dan razana a cikin ga halawa ne tsaye mutane su dora kallon wani wani wani mara kima shi da shi yasa ka tashi da imamu muslim sun hadisi ya tabbata daga abdullahi dan umar daga manzon allah sallallahu alaihi don haka wannan ya gwada mana yan uwa Allah cewa ya dan yalwa ta mu shi ne aka wadi cikin alqur'ani suratul Allah إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وما وإذا قيل انشروا فانشروا نعم يفرح الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات النمل da alkur'ani ya yi da wannan shari'a alkur'ani shi ne ita ce alkur'ani wani lokaci wani lokaci ba a sanin ma'ana wasu ayoyi sai an karanta manzo Allah wani lokaci za su yi wani lokaci za a ɗauki sunnan ta fassara ma'ana alkur'ani ne ba ka samu inda aka yi maganar a sunnoni manzo Allah manzo Allah ke maka bayani lokacin da aka azar lokacin da ake ke eh, qur'ani yayi ishara subhanallahi hina tumsuna hina tusbihuna wa lahu alhamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tudhiruna ayi maka ishara ka salloli amma in ba sa hadisin manzo Allah ba za ka iya gane hakikanin lokacin da aka kayyade ya kalla azhar da al'asar da da magriba da isha to don haka shi nan da Allah ya ayyuhal ladina amanu ya mu'minai idza qila lakum fil majalisi haka ne eh إذا قيل لكم في المجالس يا أيها الذين آمنوا تفكروا في المجالس يلوى قام يوم مجلس في مغربي هكذا ما كما جايين بالنسيا ko ya dinga su in kan kato masallaci ba kana dan uwan su wallahi za su ta kubutawa sai ko kare abin ya zama gudan jitali duk wannan suka zo maka kun san wannan nabi ha su da ilimi to kan mu zama irin su da su hadisin da wannan nabi amma su yarda sai su kubwa sai su kubuta su ba tsami suna cike da alkhairi za su da zuciya kwarai da kushi da sauran amma duk da haka na in ka iska su riga ka gaba to hazo wan ga ya buɗe ba hu ne wanga ya buɗe sai su ba ya wuce kowa bai ba hadin to ga mina na masallaci ke Allah ne sai dai yake tawa anil afihu irhi wal ba'd wanda an gari da wanda abu abu duka su kai ba wanda ke fada kwani in ka hori dan gari ne hori ne idan riga ya haka dai dai wa riga ai wata guda ne su goyon su ba ne kana da haƙi kana da haƙi shine Allah ya ce ya mu'minai ji tsoron Allah ku rinka yi ta mu yan uwan wajen wajen gani abin da ya faru yanzu Allah yana zaune majalisin nan mutane sun ta wani lokaci manyan mutane shagun tuya gare su ba su samun damar tukuwa da su manyan mutane nan da suka halarci yakin badar sai ya zama wasu suna ɗaya jinkiri zuwa majalis sai daga ba su zo girma girma bayan mutane sai manzo Allah ya samu damuwa to ya samu damuwa sai ce ya fulani kuma ya fulani ya fulani ya ce tanda mutane adadin yawan su ci wani zo zauna wani tashi wani zo zauna ana hukai na nan sai haka an ga an walakanta su ana ga an nan kasa an gwada ku a su sai an rana ni ni na wallahi ban dawa ku jin daga in ko nan ya ka samu aljanna na barka ana yi irin wannan yau ko ba lahi ana yi duk ke cikin ta mai wannan ina suka ci baka maka da zuciya dan Allah ki kun riga ya wuce kun ci baka da shi annabi ya ga kuma masu hadi shi ka an kore su ina nan da ki Allah ya sauka ya ayyuhal ladina amanu ya ki da rakum tasawwu fil majalis tasawwu ya mu'mina in aka ci ku ga mazaunai ku buda fasahu yafahi Allah lakum Allah sai buda muku rahama sai Allah ina lai ka gurgu ga mata Allah ya gafarta maka dukkan Allah Allah kila gafar da sallar ka ba amma saboda dai ka sa farin ciki cikin zuciya dan wanka sai Allah ya ya yaƙi maka saboda dai ka sai miki dan wanka Allah ya yaƙi maka Inda sallar da zaka yi kana so tawasi kai kai rukuri kila san ko an bato haka ko kana tunane ya matsala ka kaza kaza na. amma wannan nan idan ki ka gurgu ka ba dan wanka ci da Allah ya maka alƙali zai zai yi ta maka gafara sai ko haka ba Allah ya ce wai zaki lan shi sai in aka ce ku tashi ku yi bakin ciki kwancin su tashi ai ba walakantarwa ba ne musulunci ya san muhimmancin girma ya san a girmama na gaba kuma kuna son wasu rana in wasu da biyu bayan kuma a girmama ku daga yesu Allah ya ce yarfa illahu na amanu Allah zai ɗauka karanci mu'mini daga cikin duk mu'mini madaukaki ne gure Allah duk mu'mini amma Allah ce na utul ilma darajat amma ma'budu la ilaha darajoji gare su su ne madaukaka da darajoji cikin mutane saboda abin da suke ɗauke da shi daga nillan Allah na siya. na ilimin Allah da yake jirin talikai da shi wannan abu ya yi musu upgrading da annaba suka yi mutane su ma a cikin mutane ba suna da wani bambanci da mutane in ka karanta su abubuwan ilimi ana cewa fadalul alimi ala al'abidi ka fadali ala adana ko ba ka masu ba ni akum a kan mai bauta bu ngi man do Allah ba fifi ko na bisa ka ka ko ba de kusuriyar mu ko kun ka san nahi na kasan ku gaba ɗaya akwai kan tsakani na da shi haka nan malami yake da bambanci tsakanin da wanda kai bada kai amma ba baya da yake da shiru a kan kuma baya da yake da shirya da mutane kun ka san kai amma hadisi da cewa inna Allah wa malaikatu yusalluna alaman ala mu'allimin nasil khaira Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga mai koyar da mutane alkai Sai wani wuri an kace hatta likita hatta na ba ki juriya salluna ala ala al'ari hatta kifaye cikin ruwa hatta abin da tururuwa cikin gidan su suna yin salati to kaga wannan shine Allah ya saukar da aiki haka don na girmama bakan da suke gaba gare harkar jihadin waɗanda suka fara tsayyar da rayukansu Allah ne aka yi karɓi rayukan ba mutum ɗari uku su karo da mutum dubu ai wannan ba karamin jihadi ba ne kuma shi an farko ba a saba ba a musulunci ba ka sai ce a girmama wannan haka ba kai ya zama baki ciki ya mun ne Allah yana daga duk mumin yana da daraja ga Allah amma waɗanda suke ba su abu kai su ne da darajoji don haka nan nan da an faɗa mun nan nan ga manzon Allah ya faɗa mu Abdullahi dan Umar cikin wasu sahabbai to kada sai ku yarda ya kada wanda daga majalisin zauna abinda za a yi walakin tawassau sai an da tafassahu dan yalwata ma junan aka ce daga wannan shirya zaman abdullahi dan umar ya samu shi in ka tsaga ka ba shi wuri ba ya zama gurgu ta ya kai zama ya zama ne ba zai yarda abin da manzo Allah ya ana ya yi shi wannan shi ya abu ya fahimci shi ya da kyau ya tsabbaka abin da zai karanta Allah ya ba mu yi fata baka ilimi sai hadisi na biyu aka ce an abi hurairah radiyallahu anhu an samu da abu hurairah Allah madaukakin sarki yarda da shi an ga rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala lalle ba ai kiyasi za kama ahadukum min din idan ɗayan ku ya kai daga mazauni yanzu kun ga muna nan zaune wani lalura za ta san wani ya ko ya waje ko ko sarki ne ya karya ji wa wala ko a sallama mai ya ji ji sallama ya iya dawo da shi da wanda annan zauni wa hidin cikin majalisin shine manzo Allah ya ce shiryar da mu idan ɗayan ku kama ahadukum min majalisin ɗayan ku ya tahi daga wani mazauni sun maraja ilai sannan ya dawo daga baya ya kama waya ya shigo masallaci ko ya kama gana da wani ya dawo ko wani makamancin ko ya yi arwala ya dawo to fa huwa bi shi yafi ka zauna ka ce ki ce kala ka ba ita da talaka sai dai da gudu ka kai abin da manzo Allah ya riga ka ya kama wurin Allah ka haƙi faɗanka ga wurin ake na yara su yi gare shi mutu turawa muslim mutu muslim ruwa wannan haji wannan yana daga cikin abin da inda aka halatta a jiri kafan na haji rajima haramun ne mu ke ce ta roce ya taho nan ya ce wasu su durkusa su kula bai haram bai halatta sa cikin falalar da aka ambata ka ci wallahi sarifu kai ne kai ne an ci duk wanda ya wanka ya shafa turare ya shafa man gida ya shafa turare ya tura sallaci abin da Allah ya hore mai na nafila ka illi mai yazo abin da Allah ya hore mai yana iya raka'a biyu na iya kudu yana iya shida yana iya takwas abin da Allah ya hore mai kusan lokacin sahabbai ba ba a san bi a kai ya la sun kawara mafirin jaye maganganun ya izala sun kawara sanni da juma'a ta haka lokacin mutum zama da yi yana zikiri ne ko yana karatu alkurani ko ya kafa sallah kai ya ce duk wanda ya tafi masallaci ya ci gaba da sallah kai ya sallah abin da Allah ya hore mai sai zauna ya yi shiru lokacin da liman ya zo to Allah zai gafarta mai abin ga daga jum'a ga zuwa wata jum'a da zai kwana kwana goma kenan za a gafarta mai zunubin kwana goma to amma duk da haka sai wanda Allah ya ce wato bai rarraba tsakanin mutum kaga na ana an an mu cika taho ke taro mutane ka taho ka zauna wani wani abu ne a ciki wanda yana iya cikin ciki ya wani karan nan dai ba daidai ba ko kuma ka iske ya ji daɗi ma dai ka ɗan sa shi ka canza ji bai ji daɗi ba ba su. amma duk da haka an yi halatta ne ga wanda suka zauna can baya suka fargi bi gaban su kara su suka ba da faraka ka san akwai mai tuwa ya zaɓi wata fila kusa gare ta ya kalama ko wajen wata koha kila ta yi isa ne ya kalama ni mai to in suka cika wurin nan ga hili can da fuke gare shi ba su komi ba su da kini su suka ba da faraka haka ne ya halatta da mutumin da an zaune gaban sa wuya towa ta tun karfe tara ko tun goma ko tun wani makamanci haka sai dai boli ya da shi zuwa boli ya halatta ya hije yo boli yo arwalla kuma ya halatta ya ketaro mutane ya dawo wuri ina fatan an gane amma kai da ka shigo yanzu ba ya halatta kai ta ketara mutane kana fita ba kana son gaba ta ho da wuri ko ka taho da wuri bai hankali da inda ka samu ko ya ci ka zauna wurin nan ka lura da mutane laifi ne Allah ubangiji ya taimake mu wannan hadisan guda biyu a cikin karatu da mu kenan da rasul mu kuma da lokaci na ci gaba yanzu saura abin hamsin saura minti da zauna aka kira arba'in da biyar har ta tsara sallah ba to muna da sauran lokaci to mu ci gaba har lokaci gaba ɗaya kuku kuma shawara eh kamar kira to shi ke na biya ga tambaya mallaka kamar mutum ne Cikin hmm. mai yam na Thank you. kushi na ya yi sabo an ka ba shi ta wani harko da ya yi kuskure ga ba tsakanin mutum musulmi in ya mutu ya yi maka abinda ya banna ranka an yi maka ranko ya kai wushi da shi kwana uku da maka sun shaka kwana uku ne na shi ke nan yanyi kamar yadda aka mutumin da aka rasuwa rango mai an gwada damuwar sa kwana uku amma kan damuwar ta wuce haka ina fatar an gane matukar ba miji mace ba ne a ita mace ya halatta da gwada damuwar sa har wata uku da kwana goma amma shi dan uwa wanda ya rasa uwa tai ko uba ne ko kane ne ko wa ne ko mata kai an ba shi yayi efta kwana uku haka nan ga gaba tsakanin mutum ne in ya yi maka wani jiwu ta ko rashin ragowa don kai kwana uku ba kuma gana duka an yi rongobe amma da ya wuce ne ya zama harabiya don haka wannan bawan Allah ya yi kuskure Allah Ubangiji ya ba shi ikon gyarawa a muna yi mashi nasiha da yi mashi fatan alkhairi Allah Ubangiji ya ba shi ikon ikon da gaba ta ba ba ta da kyau kalin musulmi da musulmi na amala da eh. Thank you. na kamar in ana sallar tarawihi sai sun ka gaji sun ka ita wasu kafin a fara su kama wuri sai su tahiyar su na ga bin usulmi ne ya yi magana cikin da da salihi na cewa kama wuri masallaci baya halatta amma ya halatta ka kama wani ka zauna amma in kama wani za ka yi kuma shagon ka cikin sana'a to ka ka aikata abin da bai halatta ba don haka wannan kama wani in ba yanzu na za ka zauna ba ba ka sha maka ce shi da wani abu ka tahiyar ka ka ce ka kama ka da wani kai baka zauna ba kuma ka hana ma wani wanda ya zo da wani zama yin haka nan bai kamata ba. Sai limamin masallaci ya kama sun haka nan sai ya hana su ko jagoran jama'a. ina fatar an gane amma dai ka ji bayanin ne ni mun ya kama wuri dai ya zauna lalura cikin kai ni ya dawo yana da iko akan wurin nashi wannan kuma annabi ya faɗa gashi mun ka ina fatar an gane amma mutum ya kama wuri ya koma kasuwa ya zama bai sun karhe goma ya to ya aka karfe ɗai ya tsaya ta kasuwa sai irin karhe ɗai sai ya to ya yi masallaci ya suka kama wurin nan wannan zalunci ne ba ya halatta a yi haka nan a ina fatar an gane eh to ya ce kamar bayanin da kai kai baki da kamar haka ne da farawi idan an baka ko shi an ji samun irin haka nan da lokacin farawi to an yi sallah an yi sallah ko sallah tahajjud ya dan ko ya kama kasa kike da wuyo ya so ya zauna kai an ka fara sallah sai wata lura ta kai kuma shi yana son ta ba ko kuma ya taho ya kama wurin da hajji ya koma gida in an yi tsaye kai an ka fara sallah ya taho ya kama wurin sai ya koma gida to shi ma wannan ya yi kama da wani in dai bai da ikon zama to kada ka tsare ya sa abin ya sha maka kai waɗanda suka da ikon ta kowa masallaci da wuri amma in ya zauna lalura sai ku komi a faidan mai wuri ne amma in kamawa ɗai na zai ya tafiya sai kai lokaci kan bayan wasu mutane sun zo sun taru masallaci da to ya an ɗauke mai kafe to dai ba zama zai ba sai ya haɗa kafe na shi ya yi zama ne shi ya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kuma dai kila ba mu samu yin karatun hadisin da muka ambata bari mu tsaya na abin da muka karanto da ya Allah shi amfane mu da shi ne ka so ka ce.

akwai wata tambaya ko gyara na ji ka so kake an buɗa an buɗa an buɗa kwallon eh na ya halatta tsallaka baya amma sun bar suna mai karhi sun bar suna mai karhi manzo Allah in ya cika gari ba a yi kiran sallah ba yana kai musu hari amma in ya yi kiran sallah sai ya kare da kai musu hari don haka manzo Allah ya faɗa ma wannan ayoyi ake cewa abin mai istira bin al-huwairi ya ce nan da yake cewa idan lokacin sallah ya ya zo lakum ahadukum wal qur'ana ku yi kiran sallah kaga manzo Allah ya yi umarni da kiran sallah haka duk da zo Allah fi yayi umurni da yi kai to sannan a wani hadisi kuma ya ce fattafi azana fattafi azina wala yakub ala azani ajaran kariki mai kiran sallah kuma kada ya karbi cinga akan kiran sallah don haka kiran sallah a da sunna ce mai karhi kwarai ga musulunci in haka in ba a kiran sallah ga masallaci an bar wata sunna babba a yi musu nasiha in sun ka kiyarawa kana iya bari masallaci kuma masallacin da ake kira ka gane wallahu ta'ala ala wa alam na subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta Yeah. اجعلنا من ذرية ولا تجعلنا من العالمين اللهم اجعلنا نسألك من بعد ما تجعلنا من الخير والرجل المعروف والإسلام والمسلمين أن أصبحنا بألالك من أعراضك وأبدنا فإن من آخر وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين